hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1448 wadda ta dace da tara ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake haɗa ma wannan masallaci na albarka na juma'a da ke nan rere bakin shagunan yanguwa da shewa abdullahi na cikin garin kano a tarayyar najeriya da gani muka ومن دورة لدينا مقطع كرات لهم على الولي في وجه السنة والكتاب العزيز والنفر بالضمة لدي malami العظيم بن بدوي karatun da ya gabata mun kai karshen kitabun nika littafi na bakwai a jerin kanana da tattafai sha tara da ke cikin wannan littafi yau insha Allah za mu tashi farkon babi na takwas kitabun na faɓa da fata Allah ya taimake mu ya samu dace shafi na 293 nan ne inda za mu tashi insha Allah mala ya ce kitabun nafaqat wato ɓangaren da aka yi bayani aka yi rubutu a wannan littafi akan abin da ya shafi ciyarwa da nau'o'inta lafazin annafaqat jami ne na annafaka wato ciyarwa jami'in shi shine annafaqat sai mu nau'o'in ciyarwa bahaushe baya cewa ciyarwoyi an gane ba shi da jam'in ciyarwa da hausa ta ce nau'ukan ciyarwa ko nau'o'in ciyarwa saboda ciyarwa ba iri ɗaya ba ce ciyarwa na da nau'uka daban-daban akwai ciyarwa ta hakika akwai ciyarwa ta ma'ana sannan akwai ciyarwa ta wajibi akwai da ba ta wajibi ba an gane to da ke kenan ciyarwa ɗin iri-iri ce to dai a wannan ɓangaren? za a yi bayani ne a abin da ya shafi ciyarwa da nau'o'inta Malam ce tafaddalallahu ala ibadi Allah ya yi falala a kan bayansa fara hun min malihi sai arzurta bayan nasa daga dukiyarsa shi Allah wa amarahun bil min minhu kuma ya umarce su da ciyarwa daga cikin arzikin nasa da ya ba su wa wa'adahum an yukhlifa alayhi fi dunya kuma ya musu alƙawari in sun ciyar din zai mayar musu da madadi a nan duniya وأن يصيبهم في الآخرة كما ذي باس على الآخرة فقال تعالى في الله من أبكيته يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون البقرة 254 Allah ya ce yawan na amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya an su omin mara zaɓana ku ku ciyar daga abin da muka arzuta ku ne ku ga bai ce ku ciyar da abin da muka arzuta ku ba a'a daga abin da muka arzuta ku da shi min qabli an ya'ta yawmun tun gabanin zuwan wani ne da la bai'un fihi babu musaya ta siye da siyarwa ta cinikayya a cikin sa wala khullatun hakanan babu wata kauna ko soyayya da za ta yi amfani sai soyayyar da aka yi dan Allah wala shafa'a kuma babu ceto wanda zai amfani sai ga wanda Allah ya umarni ya ceto ga wanda iya da ta an gane to ku ciyar da dukiyarku gabanin wannan ranar wace ce wannan ranar ita ce ranar kiyama yaushe za ku ciyar da dukiyar shine a wannan duniyar da ake buke ciki buke rayuwa cikin سورة ta سورة البقرة آية تدريب يلا 254 وقال qala kuma Allah madaukaki قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال إبراهيم 31 kulli ibadiyal ladina amanu Allah ya ce da manzo Allah ka faɗa wa bayina da suka imani yuqimus salata su tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su dole ciyarwa daga abin da muka arzurta su da shi sirran a fake wa alaniyatan da kuma bayyane ma'ana kada ka mayar da tsarin ciyarwarka ya zama to koyaushe nauyi daya kullum boyewa kake kullum a wata ranka bayyana kar kuma ka bayar da tsarin ciyarwarka kullum bayyana kake a gaban mutane kullum za ka bayyana da ciyarwarka a'a wata ranka ringa ɓoyewa an gane su wannan sirran a ɓoye wa alaniyatan da bayyane min ƙwamni an yi a yawon tun gabanin wani yini ya zo wanda yinin labai unfi babu musayar cinikayya a cikin kaganan duniya akwai cinikayya ko yan da yawanmu daga kasuwa suka taso suka ta wani an ji an yi cinikai ya kasa ya kasa to akwai wani ne zai zo wannan ɗin babu shi wala khilal haka nan babu nuna soyayya ko kawo yau da kawai gari tambayi kanka mutum nawa ka nuna soyayya da kauna kai mutum nawa ya nuna maka soyayya da kauna wani akan nan da zai maka kawai zai za ka gane yana kaunaka to nawa kuka yi ayin da mutanen da kuka yi to akwai wani yini da zai zo wannan din babu shi a wannan yinin kowa da ka gani a fuskarsa ta kansa yake yi wai ba ta kai yake ko ta wani ba ta kansa kurum yake shi ne ce labai rufihi wala khila sura ta shawarar surat ibrahim aya ta talatin da daya wa kuma allah madaukaki ya ce wa ma an fafatun شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبع تسع وثلاثون وما أنفقتم من شيء kuma duk abin kuka ciyar na ko daga menene kowanne abu ne kuka ciyar da shi komai kankantarsa ba huwa yukhlifu Allah shine zai mayar muku shi kun ga shine ya bamu dukiyar da take hannun mu waye bamu Allah Allah ne to amma yake kuma ciyar a baka madadi da me kai masa sai baka wani abu ka sayar masa wani abu ya saya a wajenka da haka sai baka dukiya to amma yanzu daga abin da ya baka sai ce to ciyar kuma baka madadin wa ma faktun min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin Allah shine mafi alkhairu masu arzurtawa nan da aka ce khairun raziki masu arzurta wani Allah da sababi Masu wanda ya maka sababi ka zama ka samu wani abu amma in ba haka babba wani mai wa sai Allah an gani ba wani mai wa sai Allah to da haka nan dole sai ka yi wato taklidin abin sai ka iyakance masu arzurtawa da sababi dan a shari'a ya halatta ka ambaci sababin sahih wajen tabbatar da wani abu da Allah ya baka an gane dalilin wani Allah ya baka kuɗi ka samu arziki to babu ne ka ce wani shi ne sila arziki an gane amma wani neman arziki ba wanda ke arziki sai an gane to da haka nan Allah subhanahu ta'ala ya zaburar da mutane dan ya gaya musu cewa a'a yanzu abu biyu za ka ci tudu biyu ka ciyar daga abin da ya baka kuma ya baka madadi sannan kuma ka je lahira ka samu lada an fahimta kaga tudu biyu ke ko ka ciyar an mayar maka da abin da ka bayar to hasali kuma dan ka bashi naira goma ba naira goma zai baka ba shi ba haka yake yi a bangaren dukiya baya taka daya da goma a da dari bakwai ya yake taka ninkin abin da ka bayar siya ya ninka maka shi sau dari bakwai karka shi a to aini na ba da naira dubu ina zuba ido ga dubu dari bakwai amma naira dubu saba'in da gani ko kaza kaza a to yanzu kai ka shiga jarrabawa yanzu ubangiji zai jarraba kai me kake ɗaukar baka ladan ɗari bakwai ko musan irban ya maka ɗari bakwai ko fiye da haka shin kana nufin sai an ɗauki tsabar kuɗi an baka a hannunka shine izaman to an rufa ya maka ɗari bakwai ko ko a'a a kona ba da kake tunani da ubangiji ya kawar maka da shi wanda ya kai dubu ɗari bakwai Allah ya sa kuna gane yanzu misali idan ka ba Allah naira dubu yanzu ba zancen bandaki ake ba da masallaci mallaka ana so za a gyara su a zaman sabin inda za a yi amfani da su abin da ake cewa kudin zai ci kudin zai ci kudi da yawa ɗaruruwan dubbai zai ci har idan standard guri da za a yi amfani da shi sai ka ce barin ba da naira dubu kana jiran Allah ya baka naira dubu ɗari bakwai da ya tashi sai bai baka ko kwabo ba amma kana komawa gida sai ka je ka sanar ga wani makocinka shi kuma wata musiba ta same shi ya kashe naira miliyan ɗaya eh. yaya aka baka dubu ɗari bakwai sai masifar da za ka kashe miliyan ɗaya ta same ka ya za a yi ah. kaga yanzu cikos ya biyo ni sai ka ɗebo daga lalita daga kaci to sai Allah ya hana wannan abin ya same ka ballantana ka tafi kana ƙaƙaƙa kai ko da dubu dari bakon ce ita za ka kashe iyakarta ka samu lafiya ai ka dai jini ka je ka tambayi duk wanda yake asibiti da a ce kuɗi ya kashe ya samu lafiya da ce rashin lafiyar ba ta same su ba kuma ne samu kudin ba wanne ya fi so duk mai hankali zai ce zai fita ya samu lafiyar ba kudin Allah ya sa kun gane saboda ya ayyukan jiki in sa ya gaya masa cewa ya ji eh, abin nan ya sha wahalar rashin lafiya to da aka gara kudin su zama su a samu lafiya kada a taɓa lafiya shi to da aka jama'a kullum karkai tunanin Allah yana saba alkawari ya ce in ka sayar zai baka yankin ɗari bakwai kuma ya ba su liman ya sha ina ma nunnun kawo ga wanda ya ga dama sai ka kai kai ba abin nan ba to haka za ka ringa saukar da abin a wani abu ne allah in juyar maka da shi wanda inda an baka wani abin sai ka yi damar ka sami shi ni zan iya baka misalai da yawa kai za ka iya ba da misalai da yawa akan irin wannan abin na tabbawa ku labarin wani mutum muna harka wa'azi tare da shi duk abokan harkarsa wa'azi kowa ya yi mota shi bai mota ba mutu ya yi mota kamar ran sai fita ran da ita bin mota, allah ya dafa da kwanansa a gaba kuma abin ya faru ne tsakanin 2000 da 1999 abin ya faru har yanzu shekara 25 da shida har yanzu ne kuma ya take ne ya kamata ya kuma da sanda yake yawo to wannan da za a ce in ka samu motar nan ga abin da zai faru zai sami zai kaza to da haka haka kake lura Allah subhanahu wata'ala ina kawar maka da wani bala'i dalilin wani aiki da kai ma da haka ka ba shi dubu kana jira ya baka dubu dari bakwai bai baka ba to ka kaddara akwai wata masifa da inda ta ya bari ta same ka ba dari bakwai ba miliyan bakwai ma ba za ta yi maka magana to da haka sai ka fahimci laisa sharban an ya kuna rizku malan kad ya kuna rizku afiyatan wa siha ba wai dole ne aka ce mutum yana da arziki wai kudi yake da su ba a ba kuɗi ne kawai arziki ba jama'a lafiya ma arziki ce zaman lafiya arziki ne kai ka ci abinci kawai arziki ne ka je asibiti wani yana da sai da ya dora masa abinci ta hanci yana jin ɗanɗano ko da zai ji cikin ya cika amma yana jin ɗanɗano Su da aka yadda Allah ba a faɗa alkawari da yake zai maka kawai ya yi maka baka san ta hanyar da yi maka amma don yi maka ya yi maka an gane sura ta 34 sura ta 7 aya ta 39 wa qala Allah ya ce إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور فاطر 29 إلى 30 innal ladina yatluna kitaballah Lallai waɗannan da ke karanta suna jera karanta littafin Allah wa aqamu salata kuma suke tsaye da sallah wa anfaqu mara razaqnahum kuma suka ciyar daga abin da muka arzuta su firran a koye wa alaniyatan da sarari yarjuna tijaratan lan tabu suna fatan wata kasuwanci ne wanda babu asara a ciki an gane wannan kasuwar babu asara a ciki kai ciyarwa da a bayyane kai a ɓoye. ka yi a sarari ka yi a ɓoye ka yi da daddare ka yi da rana ka yi an sani ka yi ba a sani ba to yi eh, masu irin wannan yarjo da tijara sannan tabo suna fatan dacewa da wani kasuwanci ne da ba a tsara a ciki an gane wasu fiye wa ujurahu suna yin wannan ne don allah ya cika musu ladansu wa ya zai da hulmin fadli kuma ya kara musu daga falalarsa asalin dukiyar da ya ba su yanzu sun bayar suna da burin Allah subhanahu wa ta'ala ya karo daga burinsa domin me su da kyautatawa wajen yi masa da'a innahu lallai shi Allah ga koro da yawan gafara ne shakur kuma mai godiya ne in ka masa abin yana gode maka an gane ko da aka ka koyi godiya abin da aka hana ka shine bambadanci kar ka zama mai bambado amma ka gode wanda ya maka abin kirki ka ce Allah saka da alheri a gane sura ta 35 suratu fatir aya ta 29 zuwa 30 وجعل سبحانه وتعالى الإنفاق من صفات muttaqin Allah ya sanya ciyarwa da zamanto sifa ce daga cikin sifofin masu takawa masu takawar da su Allah ya katalawa aljanna فقال في الله يجي ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون البقرة الأولى إلى الثالثة ألف لام ميم الله كذلك يسميك نبي جوادا من هالعرفة amma dai wajibi ne a imani da su kuma yadda suna cikin ƙur'ani kuma na daga cikin abin da Allah ida ga lahancin duniya duk wanda ya kai kawo littafi irin wani an fahimta duk wanda sai yana jin karanta ya kai tsaiko ya kawo irin littafi irin wani yanzu idan kayi littafi sai ka kawo abin da ba a san ma'anarsa ba sai ga wannan abin da ba a san ma'anarsa ba ya rage wa littafin daraja ko da haka ne idan kai littafi ta ce ga keyword alkalimatu mai fitahiyya bakin kalmomi da za a yi in kafa ɗaya shi ga abin da kake yi yanzu a ƙur'ani akwai irin wani. a ƙur'ani an ce ga wani keyword ko alkalimatu mai fitahiyya a ce ka ce kaza kaza ake ne to ya rage masa daraja yanzu waɗannan alif lam mim su alif lam mim ra irin alif lam mim alif lam ra taha yasi waɗannan kafa ya ayin da ba a san ma'anar fassara su ba a hakika ya rage qur'ani daraja amma idan ni ne ko kai muka yi littafi za ka samu irin wanda sai rage littafin daraja an saboda mai cushe ne ba san ma'anarsa amma ƙura'ani shi kuma sai abin ya ƙara masa daraja to wannan a gaya maka Allah Allah ne ni ban zama ni ba sai da aka yi kai ma haka ko kuwa ne kuma dole ka zama ɗa gabanin ka zama uba ko sai da aka ce da kai waɗa sannan kai aure a ce mai gida kayan kuma a ce uba ko to kaga wanda bai aure bai zama ka ce da shi mai gida ya amsa aka zai amsa saboda da zai aure ba Allah ya sa kuna gani to amma shi Allah ba wai sai da ya halitta ne yake Allah ba tun kan yi halitta da ba shi Allah kamar yadda bayan ya yi halitta yana na a matsayin Allah bai sauya ba an gane to Allah subhanahu wataala ce zalikar kitab wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin sa hudan lil muttaqin shi shi qur'ani shari'a ne ga masu takawa su ai masu takawa sifar ta farko alladhina yu'minuna bil ghaibi su ne wadanda suke imani da abin da ifafu abin da ba a ganin shi abin da ba a ganin sannan Allah da duk abin da ke da alaka da shi jagororin wannan imanin abubuwa ne guda shida imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da Allah imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi da imani da ranar lahira da istadi wanda suna nan za su to yi kayan imani da waɗannan to jagororin ka zuwa samun cikakken imani shine al'imanu da gai da imani da manzanni ba wai dan ba a ga manzanni ba amma kaga lokacin kaga mala'ikan da yake kan musu wahayi cewa kawai suke da kai tuman zanin Allah ne kuma sai kai yadda yaddarka ta gina ta akan wasu abubuwa da kake gani suna bayyana ta da suna zahi sai kai da cewa su zanin Allah haka sai su gaya maka sai kai su isar maka daga Allah kuma ka karba to waɗannan rukunai na imani guda shida su ne rukunan yin imani da gaibi a gane wani imo na tsala kuma suna tsaye da sallah wani mara hun yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su da shi sura ta biyu suratul baqara aya ta farko zuwa ta uku qala ibn abbas turjumanul qur'an tafsirin alqur'ani abdullahi dan abbas ce zakatu amwalihi da Allah yake wa mimma razaqnahum yunfiqun wato suna bayar da zakkar dukiyarsu wannan magana ta abdullahi dan abbas da yawa har da shi malam abdulazim sun ɗauka ina nufin zakka ta wajibi an gane amma ga hakika zakatu amwalin da ya faɗa zakar dukiyoyinsu ta wuce zaciyarwa ta wajibi ko zakka ta wajibi a'a saboda duk abin da kai da jama'a ka tsarkake dukiyar kai an bayyanta a yanzu ai muna ji da aka idan da sallah bayan har ma mun tashi sai muka ji cewa mai yana cewa wane ne agro ko Allah saka da alheri sai mun shaida da yanzu mun yi cewa ko to ba wai shaida kawai zabi ba kuma sun tsarkake dukiya muna nan zan fara karfe ta alai musa fata ko ya su ba ka kace mace abu kaga yanzu mu mun zama shaida amma kuma me yi wa dukiyarsa tsarkake ta yi to da dace da yace zakatu amwalihim tsarkake su ba wai kawai bayar da zakka ba karka ɗauka ana nufin zakati ko kawai da haka ne shi malam abdulaziz ana yace walakin na lafzan nafaqati am lafazin nafaka da Allah ya kawo ya fice ya fi ya wato lafazi ne mai fadi fa yashmalu zakata wa ghayraha min an-nafaqatil wajiba dan haka ya hada da zakka da wani zakka na daga ciyarwa ta wajibi wani zalika qala ibn jarir dan haka ne ibn jarir yake wa awla at-ta'wilat bil aya mafi cancantar fassara da wannan aya da aka yi a fassarori wa haqqaha bi sifati alqawmi wadda ta fitanta da sifar mutanen da Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wadanda da aka ce hudan lil muttaqin al muttaqin din nan an yakunu kanu li jami'in lazim lahum fi amwalihim mu'addi addihim zamanto duk abin da yake lazimi ya lazimce musu a cikin dukiyoyinsu suna bayar da shi an gane zakatan kana zalika aw nafaqata man lazimatuhum nafaqatuhu min ahli wa iyali wa ghayrihim a wannan din zakati ta dukiyar ko ko a'a ciyarwar wani da ciyarwarsa ta lazimce musu daga iyali ko daga dangi ko iyali ko wadansu mimman tajibu alayhi nafaqatuhu bil qarabati daga waɗanda ciyarwarsu ke lazimtarsa take zama wajibi akan sa na daga danginsa wal da mallaka ta bai bauta wa gairi zalika da wani wannan kamar kana da ne maka hidima da annahu amma wasahum wa madahum bi zalik saboda Allah ya gane sifofin nasu ne sai ya bi da haka da yace hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi yaqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai yace eh, ulaika ala hudan ha والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ثالث أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأن سوني أكل شريعة لبجوء بين يسوع وأن سوني ما سرى موتا bayanan su Allah yi ba a nan to a shekke nan ba za a ce masu ba da zakka kawai ake nufi ba ana nufin ne masu ciyar da dukiya a duk inda in nazarce musu su ciyar an gane وكل من الإنفاق zakaki ممدوح به محمود عليه kuma kowanne ɗaya daga cikin zakka ɗin da ciyarwa kowace iri da zakka da mutum zai iya yi abin yabo ne gare shi kuma abin godiya ne a kansa ya kawo wani a cikin jami'ar bayan juzi na farko shafi na ɗari da biyar ƙala ibn kasir ibn kasir ya ce kasiran ma ya ƙoronu Allah ta'ala bainar salati wal infaki min al-amwal da yawa Allah ikan hada tsakanin sallah da ciyarwa daga dukiya fa inna salata haqqullahi wa ibadatu. ita sallah haƙƙin Allah ce kuma bauta ce da ake gare shi kadai wa hiya mushtamilatun ala tauhidihi sallah ta kunshi kai ta Allah wasana ya alaihi da yabo gare shi wa tamjidihi da girmama shi wa libati hali ilai da kankan da kai zuwa gare shi wa du'a'ihi da roƙon shi wa tawakkuli alaihi da ainihin dogaro a kansa wannan shine abin da yake cikin sallah jama'a da haka idan mutum yana sallah ba ya jin waɗannan abubuwa to ba sallah yake ba duk sanda ka zo za ka yi sallah ka ka kudurci a zuci ka ringa jin shin kana kaɗai ta Allah kuwa sallan da kake kaɗai ta Allah kake a cikin wannan ya shafi karatun da kake yi tsayuwar da kake yi rukun ka sujudin sujadar ka zaman ka shin kana ji a zuciyarka Allah kake wannan dalilin ganin wani ya sa ka ci da kyautatawa kun ko kai shi inda shi kamata kai ka dalilin wani wani dan kana cin shi dan shi ka kyautata ka wulatanta abin a'a saboda a musulunci jama'in aiki dan wani shirka ne kin yi dan domin sama shirka na ci gane ban dauka ba da tafi da barawo aikin Allah da aka wani abin da yake cewa da ma kana lillahi lillah abin da yake na Allah ne ka baro Allah kayan an gane ku kada ganin gidan wani isa ka yi kar ganin idan wani ka ce kar in yi a ce kuma saboda kaza a'a dan Allah za ka yi abin ka yi shi da kake wa ya san dan shi kake yi gane to sannan ka ringa jin kana yaban Allah kana girmama shi wannan alhamdulillah rabbul alamin da kake fada shin akwai yaban hakika sannan kana jin girman Allah da kansa in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin zai ce ni abu idan ka ce arrahmanir rahim sai ce asna alayya abdi in ka ce maliki yawmiddin sai ce majjadani abdi to a lokacin da kake faɗa nan, shin kana jin Allah ina magana da kai kamar da kake magana da shi لذلك الحمد لله رب godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta da kai kana kai Allah kana girma kana kai sai ce bawa na ya gode mu ga lokacin da kake faɗa kana halartar godiyar kake me ya cancantar da shi kai godiya a gare shi Idan za ka kawai za ka zo ka samu mutum kana gode masa da maka komai ba to akwai wani abu da ka samu wanda ba ubangiji ne maka shi ba to kana jin wannan abin wanda wannan din ya sa ya cancanci kowane lokaci ke godiya da shi na ka zo ka daina ka daina karatu sallar zarga gungun kun san karatu zarga gungun alhamdulillah rabbil alamin arama rahim maliki yawmid din ya kana min a ah, wannan ba karatu bane ana so abinda kake faɗa din ka ringa halartar shi kana hankalta shi saboda a lokacin da kake karanta ubangiji sauraron ka yake duk wanda bai karanta qur'ani ubangiji yana sauraron shi ne jama'a الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أولا الوقت نفسك مالك يوم الدين الذي مجدني عبدي بهو أنا يجرم من كان جاء زي ترك على الوقت إنك فلا كان يجرم من كان جمعنا in ka ce 'An rahmanin rahim zai ce asina alayya abdi bawa na yayi yabo gare wannan lokacin da kake fadar wannan an rahmanin rahim din kana halar ko wa ubangiji yana yaba yaban da kai masa Allah ya sa kuna fahimta to da haka da yawa mutane za su suna yin sallah amma ba sa jin daɗin sallah ba sa jin daɗin sallah kawai sallah suke yi suna ganin wani nauyi a kan su bari sauke shi da haka sun yi sun sauke sun tafi da ita kuma sallah jama'a masu imani na gaskiya kullama hazabahum amrun bada ila salah duk sanda wani damuwa ta dame su ko bakin ciki sallah suke tashi su bari a baka misali ma sai ka gwada yanzu kai shin za ka iya yin haka alhassan al-basri Allah ya zikre shi akwai lokacin da ya kama za a yi masa tiyata ba tiyata za a yi masa ba wani abin da gaba take ciwa jikinsa za a dace gaba sai ce a bari sai abu ya shiga sallah in ya zo shiga sallah sai a yi rashin nan a ba kashe guda ba wurin aka yi ba ba wani abu aka yi ba ba wani abu da ya zo ya ci allahu akbar ya shiga yana yin sallah suka zo aka gama aka gyara gurin aka komai da sani sai bayan da ya idan da sallah ya gama gana da ubangiji kuma ya dawo sun ji wani jini masu ciwo nan wurin a ce a ah, to an yi wannan aikin shi ke na an gama yanzu ni ko kai akwai wanda zai Allah ya kuna gane to abinda ake cewa shine waɗannan abubuwan ba wai labari ko zamarin ringa ba آه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاط كوبا ذاك إير النوانا با وكفتا تامك ne babba abin da ban mamaki na yan gaya muku wani wai mu shin aljannar da muke so mu shiga tamu daban tasu daban a aikin mu kuna jin Allah aljanna tamu to wani kuma don tsabar son zuciya ma da rashin abin nan wai sai sai wai a shiga aljanna ma su ne iman fadi wannan ba ganganci ba ne to da aka sai kana zo waɗannan abubuwan wani intihar da kan tsallake zuwa ga Allah da roƙonsa da dogaro a gare shi to wannan ɓangaren sallah kenan wani infaku sai cewa huwa min al-ihsani ila al-makhluqina ita ciyarwa na daga kyautatawa zuwa ga ababen halitta bin naf'il muta'addi ilaihi da wani amfani wanda yake kaiwa zuwa gare su wa ulal nasi bidalika alqarabat wal ahlul wal mamalik to waɗanda suka fi cancanta da wannan ciyarwar taka sune yan uwanka makusanta ko iyalanka da suke tare da kai wal mamalik da kuma waɗanda hannunka suka mallaka kamar bayi da masu hidima summal ahbab sannan masu sanka da masu ƙaunarka waɗanda kake so kake ƙauna suke sanka suke ƙaunarka fa kullum minan nafaqatil wajiba to kowanne dai daga cikin wannan ciyarwa ta wajibi wa zakatil mafruḍa da wannan zakka ta farilla داخل في قوله تعالى ياتي لكن فضل الله بيتي kuma suna ciyarwa daga abin da شير وادق da shi. za ka karka taɓa yin ruwa da abin da Allah ya ba suna ta uku suna ta biyu sura bakara aya ta uku wannan bayanin yana cikin tafsirin ruwan lawin da ibn kathir juzi na farko shafi na arba'in da nafaqatul rajuli ala imra'atihi ciyarwar miji akan matar shi qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wal walidatu rubi'na awladahunna hawlayn kamilayn لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف البقرة 233 والوالدات أوعي يرضعن أولادهن حولين كاملين ذات الشاعر بآيانسو شكرا بيدندي تككو وتعشرنهم أغاني وأن لمن أراد أن يتم الرضاعة ga wanda yake son ki cika mudda lokaci na shayarwa jama'a da yawa na cewa ku gwada shayar da ɗanka shekara biyu dindi ga wani kuma wanda bai sha mama bai wata shekara biyu dindi ko da kwana ɗaya ka samu bambanci sai ka samu wani bambanci a tsakanin su an gane ana cewa ana shan ciki wannan magana kuwa tsida da ita jama'a ku yi watsi da maganar wai ana shan ciki ba wani shan ciki da ake yi al'ada ce kawai to tun illar al'ada jama'a ita ce idan ka riga ka canfa ta kuma sai ta same ka saboda ta kai ta ɗawainiya an fahimta amma idan kana so ka gane wannan ka zo ka bi mu da muke tafiya da awa cikin maguzawa ka je ka tarar da ciki tsororo ya yi haka haihuwa koyo ko gobe ga kuma ɗa baya ana ba shi mama ta goyo shi kuma ta ɗauko itaci allah ga nono kuma yana sha ba wani shin ciki jama'a ba wani shin ciki to da haka allah yake uwaye su shayar da 'ya'yansu shekara biyu dindi amma wannan ga wanda iniyar yi nufin shayarwa wanda Allah yake bukata wa alal mauludi lahu rizqun wa kiswatun bil ma'ruf kuma wajibi ne akan wanda aka yi haihuwa gare shi shine mahaifi ya da wannan mata ya tufasar da su da kyautatawa da abin da abin da shari'a ta bashi dama sura ta biyu suratul baqara aya ta 233 wannan ayar mu wuce ta a baya akan ana magana ne akan matan da aka sake su ko an hakim bin muawiya an abihi anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daga hakim dan muawiya daga mahaifinsa muawiya daga cewa wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqul mar'ati 'ala az-zawj menene haƙƙin mata akan miji qala manzo Allah yace an yut'imaha idza ta'ima iciyar da ita in ya ci wa an yaksuha idza tasa in ya yi tufafi mata tufafi wannan hadisin ina cikin sunan na ibn majah wannan lafazin sa ne juzi na ɗaya shafi na ɗari biyar da da hudu zuwa ɗari biyar da da hudu hadisi ne lamba dubu da da ɗari takwas hamsin imam abu dawud ma ya kawo wannan hadisi juzi na shida shafi na ɗari da tamanin hadisi ne lamba dubu biyu da da da ɗari ashirin takwas an gane to jama'a nan ga tambaya shin sai ka ci sannan ka ba matar ka tafi Uh. aka ce ne to shi wannan hadisin ce an yi tsima ha iza tsima in ya ci isiyar da ita isiyar da ita idan ya ci wayar suwa ha iza tasa yi mata tufafi in ya yi tufafi shin ana nufin sai ka yi wa kanka sannan kai mata kaga ga wani abu ya zo ba mutane ko ai ne nema in baya ci a nemo shi so so ne amma san kai to jama'a ba ana nufin sun ka sannan ka ciyar da ita ba babin da yake ne in ba haka ba ka bata gidansu sai ka kyale ta a gidansu don babanta yana iya haƙuri da ici ba ta ana yi kuma yi sau nawa ka haƙo da cin abinci ka bayan ka suka ci to idan sai ɗan kuma ta zo gidan ka yau sai ka ci sannan ka ba ta gaba ta ci ko bayan ci bayan ta ci to da haka ba ana nufin sai ka ci sannan ka ba ta ci ba abin da ake cewa kar kai ka ƙoshi ita kuma ka bata ne da yunwa mutum bai zama mutum mai alheri da su an gane a'a ita ta koshi kai ka yi yunwa in kuma zai yi wanwan ka koshi ta koshi ta koshi ka koshi to haka ake su amma da za a ce a rasa ita kaɗai za ta iya ci kai ka haƙura sama idan baka gano wannan ba je ka samu kaji da zakaru idan zakara ya tsantsage abu wa yake tura <laughs> an fahimta وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال لك سليمان بن عمرو بن الأحوص الله يتعالى ما سيداتي قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم على كسورة واستوصوا بالنساء خيرا كي أمرنين الخير لماتا فإنما هن عوام عندكم matan nan waɗansu mataimaka ne fa a wajenku kayan aras ne laisa tamliku na min hunna shay'an ghayra zalik ba wani abu da kuka mallaka wajen su ba wannan hidimar kai Allah ya hore maka mace ta kake biya ta yadda ka ga dama amma wallahi in ya ga dama ya dora ta a kanka hmm. ta yi muna gani ko da ka wani yana jami na fi karfin gida na a'a Allah din ya sa ka girma gidanka ko ka tsaya amma idan baka gane karatun ba mata biyu suka duk gurin manzan Allah duk juriyar manzan Allah sai da gidansa yi masa zafi sai da ya bar gidan wata guda to kai yanzu ka tambaye kanka juriya ka ta kai tashi yalwar kirjinka ya kai nasa ka ta kai tasa idan soyayya ce da ƙauna kana jin ana ƙaunar ka fiye da yadda ake ƙaunar su idan kuma kirkin mata ne kana so ka ce matan ka sun bi matan manzo Allah kirki to da haka in ka ga gidanka an zauna lafiya Allah kawai yake da ka mayar da falala zuwa ga mai ta ne Allah amma ni na fi karfin gida na an ni ba ya sa min haka ba sun kushe amma kama wuce Allah da da ka je na faɗa ihdar lisanaka an taqula fatubtala kiyaye harshenka kada ka ringa faɗa da ijawa maka bala'i innal bala'a muwakkalun bil mantiqi duk bala'i da ka gani a harshe Allah ya dace shi harshe yake da shi da haka kiyaye bakinka kuma ka rinda tunani wata fada kake da ita a wajen Allah da ya barka tun da kai aure matanka ko matarka ba su taba tayar maka hankalin da ka ji gidanka yi maka kunci ba wata fada kake da ita wanda ta fita manzan Allah kana da wata fada ne a wajen Allah da ta fita manzan Allah to haka za ka to wai abin da ya sa shi aka yi masa don idan ya samu wani karka ɗauka wai wulaƙanci ne ko shi ya zama banza ko kaza ko kaza ba haka da jarabawa ce an gane to annabi sallallahu alaihi wasallam su duk masu muku hidima ne kawai ba wani abu da kuma mallaka da gwajin sun ba wannan ba illa an yati lil fashati mubayyina sai dai fa sun kawo alfasha bayyananniya fa in fa'alna in sun aikata haka fazuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wurin kwanciya wadribuhunna darban ghayra mubarrih kuma ku buge su ku dake su duka da ba zai kumbura jiki ko ya gane gaba ba fa yana ba'anakum in suka yi muku da'a fala tabu alaihim sabila kar ku nemi wani tafarki na cutarwa a kansu ala annabi su ku saurara inna lakum ala nisaikum haqqa lalle kuna da wani haƙƙi akan matanku wa lin nisaikum alaikum haqqa kuma matan naku na da wani haƙƙi akan ku fa amma haqqukum ala nisaikum amma haƙƙinku akan matanku fala yuqina furashakum man takrahun kada su takar da shimfidar ku wanda kuke kyama mijinki ko baban ke ce baya so ya gani a gidansa karki bashe su ke ce zai ne kai kuma ba halatta ka sai ka hana yar mace yar mutum zuwa wajen ubanta dan tana matar ka bata gidanka dai kar izo ma amma in ta ce za ta tafi iyayen ka bata ta an gane ku to ballanta na wani abokin karatu ballanta na wani kani ballanta na wani wa a'a in yace baya so baya so haƙƙinsa ne an gane ku waɗansu malamai suna fassara yuqina furashakum man takrahun wai su wai su bar wasu mutane dama su sadu da ku su yi mu'amalar auratayya akwai lamarin da zai suna cewa zama wani mutum ya da matarsa eh to yan shi'a suna yi kwanan nan ma an samu waɗansu ko a bauchi wanda kwamandan hizba bin jin aka kamo su aka zane su wai suna ba da aran matansu wai tafi gidan wansa ya ce da matarsa aboki na zai zo ni zai yi tafiya shi ma wancan ya gaya masa abokin sai shiga gidan ya je mako guda ba fito bai ko masallaci bai fito ba wani yake dama shi yana sallah ma dama ba sallah yake ka san shi sharri zai shi ake in yace Allah ya ji kanka ma'ana yana ce Allah ya tsine ma ka ji mutumin banza in yace Allah ya baka kuɗi sai yake ce na ji wanka ma Allah ya zuba sai shi a ce taƙiya Allah ya taubata an gane to wannan fasar ba daidai ba ce a'a wanda mai gidanki baya son ki shiga gidansa kada shiga masa gida an gane wanda duk mai gidanki baya son ya shiga gidansa kar ki shigar masa gida banda tana yi zai zauna akan bishin kudi shi da aka wata rana wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinta ya kawo mata ziyara sai je zai zauna kan shi fudar maza sai a ah, karka zauna shi fudar mai gidan ce ni fa mahaifinki ne fice eh shi fudar mai gida ce sai je sanar da shi fudar mai gida ta kawo mata wanda zai zauna ya zauna da yanzu in kai ne sai ka ce ka daina zuwa gidan har abada ko to daga lokacin da ka haifi ya ta kai ai mata aure sai aure yanzu shi wannan da ta aura ya su fasidin power ka akan in dan ta kyauta ta maka ta bakanta masa wuta za ta kai ma an kan gure bayan ta sai ka sai ka raka ta da ka dole iyaye sai ku gane in ku ga yar ku tana yi miji abin da bai daidai ba ku mata fada sai ka gaya mata ke ni baban ki ba haka take mun ba ke ki gaya mata ke ni ba haka nake baban ki ba to za ku tafi aljanna ke amma ta zo ta yi rashin mutunci ta yi kaza kaza kuma ta zo kun goya mata baya to ita fa duk wanda ta kyauta ta yanzu a duniya inda ta fata miji ta wuta za ta to wanda ya goyi bayan ta kuma sai ya raka ta ko za ku yi mata fada za ku yi mata tsawa amma idan akan haƙƙi ne to wannan ba laifi ba ne su kuma a kwato mata haƙƙi an gane wala ya azanna fi buyutikum liman takrahu? kuma kar su ba da izini ga wanda kuke kyama a cikin gidanku allah ku saurara wa inna haqqahunna alaiku? haqqin ma yanku akan ku an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna ku yi kyautata zuwa gare su a tufatar da su da a ciyar da su an gane ku wannan kuma shine mahallu shayi hadisi yana cikin sunan tirmidhi juzuyi na hudu shafi na 337 da hadisi ne lamba 582 ina cikin sunan na ibn majah juzi na farko shafi na 594 hadisi ne lamba 1851 kuma hadisin hadisi ne sahihi ana bi mas'ud al-badri daga abi mas'ud al-badri Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sallallahu wannan abi mas'ud al-badri kar ku dauka dan yaje yakin badar ne ya ta da shi al badar, bai je yakin badar ba amma shi badar an gane ko da aka ake tare shi albadari kala ya ce innal muslima manzo Allah sun sallam ya ce lallai musulmi ya za an faka ala ahlihi nafaka in ya ciyar da kowace irin ciyarwa ga iyalinsa wa huwa yahtasibuha ina neman ladan wannan ciyarwa a wajen ubangiji kanat lahu sadaqa zai zamanto ciyarwar ta zamanto sadaka gare shi ma'ana zai samu ladan sadaka hadisi hadisi ne mutafaqun alai ina cikin sahih bukhari juz'i na farko shafi na 136 hadisi mai lamba hamsin biyar ina cin sayi muslim juzi na biyu shafi na ɗari shida da sittin da biyar hadisi mai lamba dubu da biyu wa an sa'adin qal qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sa'ad yake manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da ni innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaji hawa wajha Allah kai din ba za ka ciyar da wata cewa ba kowace iri ce da kake neman fuskar Allah ma'ana yardar Allah illa ujirta biha ba shi an baka lada da wannan ciyarwa hatta lokumata ta ja'aluha fi fi imra'ati har lauma da zaka ba matarka ta sa a bakin ta dan salati ta ci Allah zai baka lada aka haka hadisin hadisi ne mutafaqun alai ina cin sahih bukhari juzi na farko shafi na 136 hadisi ne lamba 56 ina cin sahih muslim juzi na uku shafi na 250 zuwa 251 hadisi ne lamba 628 bal ba haka ba ma innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala an-nafaqata 'ala al-mar'ati a'zama an-nafaqati ajra ya mayar da ciyar da matarka ita ce ladan ladan da zaka samu ya fi ladan duk wata ciyarwa da zaka yi faqala sai sai dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinaran da ka bayar ka ciyar da shi don daukaka addinin Allah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba da dinare da ka bayar dan yanta wuyayi wa dinarun ta sassanta ne ala miskin da dinarin da ka bayar da shi sadaka ga miskini wa dinarun an faktahu ala ahli da dinarin da ka ciyar da matarka a ha ajaran wanda ya fi girman lada daga cikin waɗannan dinarai allazi an faktahu ala ahli shi ne wannan dinarin da ka ciyar da matarka ne ya fi kowanne girman lada to da aka jama'a kar mu ringa wa matan mu rowa wajen ciyarwa hadisi yana cin shi muslim juzi na biyu shafi na biyu hadisi mai lamba 995 Allah ya mana jagora ya lura mu akan daidai da kuma ina ga insha Allah za mu kwana nan in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan din inda muka tsaya to akwai magana dai wannan gurin kewayawa da aka samu da ciyamaki sanarwa kuma ba yau ba wani lokaci ake sanarwa har ma an faɗi irin abubuwan da aka samu waɗanda suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sabon arziki da cika musu alƙawarin da yayi na mayarwa ga wanda ya ciyar to sannan ina kira mutane cewa ai kokari ai wannan aiki saboda muhimmancin yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ranar juma'a kun ga wurin nan nan mutane ke tara to kuma da yawa wani yana so zai biya bukata to kullum ka dinga tuna man nafasa an mu'minin kurbatan nafasa an kurbatan min kurbi yawmil qiyamah wanda duk yi wa mu'mini wata damuwa ran kiyama Allah zai yayi masa wata damuwa daga damuwar ranar tashin alkiyama sadaka mu dinga tuna irin waɗannan abubuwa sannan shi wanda ya hanya aka bayar muna roƙon Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ciyar da shi gaba a aikinsa Allah subhanahu wataala ya kare masa kowane irin sharri Allah ya ƙara masa ɗaukaka da daraja Allah subhanahu wataala eh, saka masa da alheri akwai yan uwa da suka tafi harkar da'awa a kasar lafiya sun tafi yau muna roƙon Allah ya kai su lafiya Allah subhanahu wataala isa albarka abin da aka je yi Allah isa lafiya a gama lafiya to akwai yan uwa da suka nemi musu addu'o'i to duk wanda ya ce masa addu'a Allah muna yin addu'a sha kundum duk wanda ya roki wani abu Allah muna roƙonka Allah ka biya bukatu Allah ka yi damuwoyi Allah ka rikan mamata Allah ka ba lafiya ga masu marasa lafiya Allah waɗanda suke neman wani abu Allah ka ba su kuma Allah ka sa albarka a ciki Allah mu ma kai mana abin da muka roƙa musu Allah kai mana jagora sallallahu wa sallim wa kala ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله